assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau juma'a 24 ga watan jimadal ula hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da da talatin bakwai, daidai da 4 ga watan march shekara ta dubu biyu da sha 2016 a ci gaba da karatun littafin al'azkar au hiliyatul abrar wa sha'arul akhiyar wa talhisid da'awat wal azkarul mustahabba bil wan nahar na al'imam abu zakariya muhuddin yahya bin sharafin nawawi a dimashki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabu ma ya ƙoluhu idha da khalafis sala littafin da ke bayani gane da me da me ya kamata mutum ya rika faɗa a lokacin da yake sallah domin kamar yadda muka sani ba wai in mutum yana sallah zai zauna ne ya gumda bakin shi ba yana daga cikin ah, kuskure da wasu suke yi a wajen karatu sai su ɓame bakinsu sai su rika yin karatu a cikin zuciya wannan ba daidai ba ne ko da an ce za a yi karatu a sirrance ai ba ana karatu ne a cikin zuciya ba kun gane wannan to wannan babi ya karantar da mu addu'o'i da zikirori da salate da tasbihi wanda ake yi kafin da cikin da kuma bayan sallah a nan ne ma muka shiga babi na 69 babu asma'illahil husna babin da ke bayani akan sunayen allah kyawawa inda allah madaukin sarki da kanshi shi ce sunayen shi gaba su kyawawa ne kuma in mun tashi roƙon shi to mu roƙe shi da waɗannan sunayen limam bukhari ya ruwaito hadisi daga abu huraira annabi ya ce akwai suna casa'in da tara da allah yake da su duk wanda ya kiyaye su to wannan ya shiga aljanna ya gama ba cewa ake wa iyakan sunayen allah guda casa'in da tara ba ne kun gano wannan da kyau ko sunayen allah sun wuce haka to amma an ɗebe guda casa'in da tara ne kadai aka baɗi falalansu to sai mai kokari kamar yadda muke sanin ma'anan waɗannan sunaye to sai mai aiki da kuma abin da muke ji bari ku ji wani hanzari ba gudu ba idan aka zo ana waɗannan bayanin sai kawai kina ji ya shiga ta nan fita ta can ku za ki ja kanki matsala ne idan kika san waɗannan sunaye a bisa tsari na ilimi to kin ga saninsa da kika yi kaɗai eh to kin shiga aljanna kin gama to amma abin da kai ci yanzu idan muka tambayi sunan da muka karanta a jiya ya sunan sunan eh alwasi da za a tsaye da ke a ce to shikenan kujerar aikin hajji ta tabbata a gare ki amma sai kin yi bayanin ma'anan sunan alwasi sai a anshe muzakkiran a ce mana bayani a takaice me za ki tattara sunan alwasi cikin takaitattun kalmomin bayanin bakinki in ba sa aka yi ba ba za ki iya ba kun gani idan aka ce haddace abu ba ana nufin kamar yadda kike haddace kur'ani ba ne shine ki kiyaye ma'anan abin kawai idan kika tsare wannan shikenan kin haddace kenan shi sa harka kokarin kiyaye waɗannan abubuwan da muke ambata a jiya mun shiga suna na 46 al'alimu a inda mala ya fara mana bayani da cewa sunayen allah madaukin sarki daga ciki akwai al'alim to suna al'alim ishtamala ala maratibul ilmil ilahi wannan suna ya kunshi martaba ce na sunan allah maɗaukin sarki martaba bayan martaba shi wannan yana da kyau mu tsaya mu tattauna shi sau da ilimi siffa ne na allah sai allah maɗaukin sarki ya girmama bayan shi malamai da wannan suna ko da wannan siffa na shi to ya kamata mu san waya ilimin allah yake daidai yake da ilimin hmm? ba daidai yake ba yanzu muna da takaitaccen ilimi kai cikin abin da muka fara ji a jiya ma ko nan muka tsaya mun yadda allah yana da ilimi yanzu misali baturan da ya wannan na'uran iyakan shi yinta amma da za a tambaye shi yanzu tana ina ya sani waye siya wa zai amfani da shi wa'azi za a yi kiɗa za a yi ihu za a yi bai san me za a yi ba amma shi duka allah ya sani yanzu karafuna ne da robobi da auduga a ciki aka hada aka yi wannan abun duka da kayan allah aka yi yanzu roban da aka narka aka yi wannan da shi ko icen da aka ɗibi ruwanta da shi aka mai da shi roba allah ya san waye dasa a ina ta fito waye tsotsano a shi roban waye kaza duk allah ya sani amma ta baturan da ya wannan bai san inda aka samar da asalin sinadarin roban ba shi dai kawai an kawo mai ne yasa ba wanda yake allah maɗaukin sarki sani shi yasa allah maɗaukin sarki ya ma duk wani masani take a duniya da cewa wa ma otitun min ilmi illa kalila to so ake kowane bawa kullum ya rika roƙon allah da cewa rabbi zidni ilma allah ka ƙara min ilimi allah ka ƙara min ilimi idan allah maɗaukin sarki ya maki baiwan ilimi shike na magana ya kare allah ya taimake mu daga cikin waɗannan maratib ɗin na farko mala ya ce ilmuhu bi shay'i ƙabla kaunihi allah maɗaukin sarki ya san komi kafin abin ya kasance wa huwa sirrullahi fi halkihi ai wannan mun yi bayani a jiya ana kiran irin wannan ilimi na allah shine mai ilmul kauni kun gani kafin abu ya kasance allah ya san shi dinna bihi ala ibadihi kuma irin waɗannan abubuwan da suke allah maɗaukin sarki ya san su kafin su faru ya ɓoye ma bayan shi ba wanda ya sani la ya alamuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal babu wani mala'ika da ke kusa da allah ko wani annabi manzo da yake da wannan ilimin babu wa hazil martaba min al-ilmi hiya ilmu taqdir huwa ilm a taqdir wannan martaba na ilimi shi yake kira da ilmu taqdiri ko mafatih ko miftahu ma sayasir miftahu ma sayasir mun yi bayanin haka a jiya ko mala ya ce wa man hum ahalul janna kuma allah madaukin sarki tun bai komi ba shi ya san suwa 'yan aljanna kun gani ya san da wane da wane da wance da wance da suwa ne 'yan aljanna ga abin da za su ya sani duka wa manhum ahalus sa'ir kuma ya san suwa ne ne 'yan wutan sa'ir fa kullu umurul gaibi qaddara Allahu fil azal duk wani abin da yake ne ilimin gaibi ne allah maɗaukin sarki ya ƙaddara shi tun azal wa miftahu ha indahu mabudin wannan yana wajen allah ne wahadahu walam mai zalkun bai gushe ba abin na hannun allah bai taɓa ba wani ko ya nuna ma wani ba kama ƙala ta'ala kamar yadda allah maɗaukin sarki ce inna allaha hu ilmu sa'a allah maɗaukin sarki a wajen shi ilimin kiyama yake yanzu misali idan muka ɗauko wannan kaɗai annabi dai ya gaya mana sanda zai tashin alkiyama kamar yadda ya zo cin alkur'ani allah zai canza ƙasa kuma zai canza sama to tambaya a nan ya launin saman ya launin ƙasan yake akwai wanda ya sani allah ne ya sani ya za a yi tsayuwan filin kiyama an kwatanta mana amma bi dukka yadda za ya tsayuwan ba mu sani ba kun fahimci wannan ya al'amarin zai kasance ya zafin ranar da aka ce za a yi kaza ya kaza ya kaza duk wannan an kwatanta mana ne amma sanin abin keke da keke allah ne sani kaɗai kuma wata rana a wani lokaci a wani wata za a tashin alkiyama ba wanda ya san wannan sai allah wa alamu ma fil arha Allah maɗaukin sarki shi ya san abin da ke cikin mahaifa dan wuta ne dan aljanna ne shekara nawa zai yi a'a shin wannan mai arziki ne ko ko talaka ne Allah maɗaukin sarki kaɗai ya sani amma za a ce wai ai likitoci suna iya gane namiji za a haifa ko mace za a haifa mu ma mun san wannan ai za mu iya faɗin wannan ke ma za ki iya faɗa amma ma allah maɗaukin sarki ce ba wanda ya san abin da mahaifa ta tattara na ta kafin ba allah ba wa ma ta dare nafsun ma za ta gadan kuma babu wata rai wacce ta san me za ta yi gobe jiya na kalubalance ku ko cewa wace ce za ta ƙididdige ta lissafa abin da za ta yi a gobe akwai wanda ta iya faɗi eh ko daga yanzu zuwa magariba ba ki sake faɗa abin da za ki yi ba ki ce in an tashi nan za ki faɗi kalmomi biyar ne har magariba ta amin kuma za ki gingadi na minti kaza ko za ki taka tako kaza ga irin ƙasan da ki akwai wanda ya isa wannan tsarin ba wanda ya san wannan sai allah wa ma ta dare nafsun bi ayyi ardin tamut ba wanda ya san inda zai mutu inda mutum ya san cewa ga inda zai mutu ko zai wahala ya je wannan wajen na fatan kun gane zai wahala ya je amma ba wanda ya san inda zai mutu a cikin almara na kira shi da almara ne saboda da yawa suna ɗaukan shi hadisi wai wata rana ne mala'iku suka zo wajen annabi suleiman Dan dauda sai sarkin fadan suleiman sai ga ɗaya daga cikin mala'ikun ya tsara mai ido haka kyar da idanun shi to bayan da suka tafi sai ke tambayan annabi suleiman wai wanda ya zauna waje kaza wai wani ne na gaya ta kallo na sai ce a ya ai malakul mauti ne ai mala'ikan mutuwa ne ya ce a'a kuma yake kallo na ya ce to Cito to don allah ne abin da nake so ka yi man annabi suleiman da allah ka sa iska ta ɗauke ni ta kai ni bangon duniya don in ƙara nisa daga inda yake shikenan aka sa iska ta kai shi ashe wai a cikin almaran wai allah ya ce ma shi mala'ikan mutuwa ya tafi bangon duniya ɗauko ran wannan mutumin kuma da ya biyo ta wajen annabi suleiman sai ga wannan mutumin a wajen shi sai ta kallon shi shine ko ko ba shi bane ka ji wai mala'ikan mutuwa bai san wanda zai dauko ran shi ina ruwan shi da ya gan shi anan shi ina aka tura shi ba bangon duniya ba canza shi yana tashi ya tafi bangon duniya yana isa iska na sauke wannan sarkin fada da allah ya hada an ba mala'ikan mutuwa ba ko sai sura ran shi sai biyo ta wajen annabi suleiman ya ce ni ɗazu da muka zo na abu ya ɗaure man kai an ce in ji in ɗauko ran mutum a bangon duniya na zo nan na gan shi kuma na taɓa bangon duniya na gan shi kuma garin shi na ɗauko sai annabi ya ce a'a ai kuna tafiya ya ce in sa iska ta kai shi yanzu kun ga nan duk wanda yake da ilimin sanin halittun allah ko zai gano wannan isan ba gaskiya ba ce saboda sun tashi sun tafi shi mala'ikan ya nufi bangon duniya yanzu da iska da haske wanne ya fi sauri gani a duniya ko inda a duniyan nan ne allah maɗaukin sarki bai yi abin da ya kai haske sauri ba ko zuciya ba ta kai haske sauri ba kun gani amma an ce yana zuwa tana zuwa kun gani wannan yunna ƙarya ne da sai a ce da ya je ya zauna ya ta jira daga baya sai me sai ya iso shi yasa wala hun fi lahanil qawli misalin wannan misalin ce wanda aka yi wai sanda fir'auna ruwa ya nitsar da shi wai ya nemi ya faɗa la ilaha illallah wai sai aka ɗibo taɓo a cikin teku sai aka cika bakin shi da shi na ce o'o oh, oh, ku man ƙarya a teku akwai taɓo ne me ke cikin teku ya shi ne da haka ake gano irin waɗannan abubuwa ko kuma a bita hanyar isnadi allah maɗaukin sarki ya kiyaye to shi yasa sai allah ce inna allah alimun allah maɗaukin sarki masani ne khabirun kuma gwani ne wanda ya kware wajen baiwa bayi labarin abin da suka aikata allah maɗaukin sarki ya samu dace wannan ita ce aya ta 34 cikin suratul luqman wa qala subhanahu wa ta'ala haka allah maɗaukin sarki ya ce ƙulla ya alamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah ka gaya musu cikin halittun da allah maɗaukin sarki ya yi a sama ko a ƙasa ba wanda ya san gaiba in ba allah ba wa ma yash'uruna ayyana yub'asun kuma ba su san san da za a ta da su ba in ma ka mutu kai baka san san da za a tashe ka ba kamar yadda ba wanda ya san san da zai mutu allah ya ɓoye wannan duk binciken masu ilimin kimiyya ba san wannan ba to yanzu a takaici a nan allah maɗaukin sarki yana da wani ilimi tun kafin yi komi wanda ba wanda ya san wannan ilimin sai shi ilmul azal kenan amma ke kin gaba ki da irin wannan ilimin yanzu baki da ilimi na tun kafin a haife ki me zaki ki ma sai na kike ne ki sani ba yanzu shi kina nan da hankalinki da iliminki da komai naki amma baki ki iya tsara abin da zaki an jima ya tabbata sai da zaki ce in na tashi nan ila zaki je samuru ila zaki je kwangila ila zaki je kaza kila kuma sai kin gama tsarin kuma ya kiyuwa haka na faruwa Allah kuma ya tsara abin shi kuma yana tafiya shi sa ilimin Allah ba irin na bil adamu bane martaba na biyu ilmuhu bi shay'i wa huwa fil lawhil mahfuz ba'da kitabatihi akwai ilimin Allah madaukakin sarki wanda ya sa a cikin lauhul mahfuz a bayan da ya umarci kalami ya rubuta wannan ilimin kun gane an yi wannan rubutun ne kabla in fazi amrihi kafin allah ya zartar da umarnin wa mashi'atihi da kuma mashi'an shi da allah maɗaukin sarki ya kaddar abin da zai yi duka to sai ya sa aka rubuta waɗannan abubuwa cikin lauhul mahafuz kun gano wannan to fallahu azza wa jalla kataba maqadirul khala'iq sai allah maɗaukin sarki ya rubuta ƙaddarori na dukkanin halittun shi a cikin wannan lauhul mahfuz qabla an ya khalaqahum tun kafin ya halicci bayi bi hamsina alfa sana da shekara dubu hamsin yanzu duk abin da za ki ku da abin da za ki faɗi da wanda za ki ci da inda za ki taka da inda za kai ki komo kaf allah maɗaukin sarki ya tsara wannan kafin ya halicci duniya da shekara dubu hamsin an rubuta yana nan an gani to ya wannan rubutun yake shine za mu zo mu ci wal makhluqat fil lawhi qabla insha'iha ibaratun an an kalimatin mala yace to su halittun Allah lokacin da suke jikin lawhul mahfuz to kaman ibarori ne na kalmomi komi naki akwai amma sai kasance an ja wata kalma ce a madadinki ba wai rubutu ne wanda zaki gani kaman wannan ki ɗauka ki kama karantawa ba kun gano wannan da kyau ku ibarat ne an kalimat ya wannan rubutun yake allah kaɗai ya bar makan shi sani an fahimta kuma za mamaki mala'iku suna ganin lahul mafus amma ba su iya karanta abin da ke ciki kuma ba wanda ya san me ke ciki sai allah kuma ƙur'ani ma yana cikin lahul mafus amma sanda allah maɗaukin sarki yake ɗaukowa ya ba mala'ika ya kawo sai an gaya mai ne yake sani in ba haka ba kenan da wasu na iya leƙa lahul mafu su gano keke da keken abin da ke ciki kenan allah yana da tarayyar sanin gaibi da washinsu da wasu shi kenan kuna gane wannan ba san shi ba misali ina za ku gane shorthand da ake yi yadda za a yi wannan kyakkasta wannan rubutun ke da baki iya ba a baki za ki karanta ba zai karanta maki ba kin gani to wani ibarat ne an kalimat da allah maɗaukin sarki ya yi wanda ba mai gane shi sai shi watan fizu ma fil lauh min ahkamin ta ta ha alkalimat marhun bi mashi'atillah fi tahdidil awqat mala yake cewa watan fizu zuma fil lauhi kun ga zartar da abin da ke cikin lauhul mafus min ahkam na abin da Allah ya tsara ta dhammanat ha al-kalimat yana da alaka da waɗannan kalmomi ne marhunun bi mashi'ati la wanda abin yana da alaka yana da dangantaka ne da abin da Allah ya nufa fi ta al-awqat na lokacin da ya iyakanci yanzu kun samu mamaki yanzu tun kafin Allah ya duniya da shekara dubu hamsin ya san za mu faɗi wannan maganar an gani yanzu da na ce yanzu ku Allah ya san a wannan zaman zan faɗa amma bai kaddara in faɗi yanzu ba sai san da zan ce yanzu din yanzu kalmomin da zan faɗa nan da minti uku walla ban san su kun fahimci wannan ke ma biki san abin da za a faɗa ba ke ma za ki magana ko labari yake bayarwa biki san wasu abubuwan da yake faɗi ba sai san da kike faɗin su ba haka ba to a lokacin ne Allah yake halittan abin kuma yake ba da izinin a yi su shi yasa ce kullu yomin huwa fi sha'an wanda za ce a'a haka abin yake yanzu duk abin da zaki lokacin da yake baki ikon yin shi amma an tsara fa zaki wannan abin kafin yin duniya da shekara dubu hamsin kuma ga abin yana gudanuwa ba tare da matsala ba allah shi kyauta to shine sai mala yake cewa allati tunasiba anwa'u liftila'i fi khalqihi abin yana da alaka da irin yadda allah zai jarabci bayi ne salo-salo iri-iri kullu zalika an ilmi duk wannan abin yana wakana bisa ilimin allah filauhi a wanda aka rubuta nan allahul mafuz min hisabin wa takadir na gwargwadon komi wa kaifa ya abin zai kasance wa mata ya timmu yaushe abin zai cika alibda'u wa taswir kun gane yadda abin zai fara da yadda abin zai surantu to yana faruwa ne gwargwadon abin da aka rubuta cikin lauhul mafuz da kuma tsarin da allah maɗaukin sarki ya tsara abin ya kasance kama kala ta'ala kamar yadda allah ya ce alam ta'alam wai ba ku san ba ne annallaha ya alamu ma fi samawati wal ardi allah shine wanda ya san abin da ke cikin sammai da kasai inna zalika fi kitabin kun ga wannan duk abin da ke faru wannan yana na a cikin wani littafi inna zalika alallahi siyar gudanar da wannan mai saukin abu ne a wajen allah ayata saba'in cikin sotul hajji wa qala aidan har ila yau Allah ya ce ma asaba min musibatin fil ardi babu wata musiba ko wani abin da zai faru a bayan ƙasa wala fi anfusikum ko abu ya faru da ke kanki illa fi kitabi a ce wannan abin na nan Allah ya rubuta shi Allahul mahfuz min qabli an nabra'aha tun kafin mu zartar da abu yana nan a rubuta an tsara shi haka cikin sautul hadid na farko za ki ce kai wai shi lawal mafus ina girman shi yake sannan wannan rubutun ya yake wannan tsarin na ilimi na allah ya yake naki imani sanin abin keke da keke sewa allah sai allah ba ki saki sani ba inda gane ilimin allah ba ilimi ne irin namu ba yanzu muna rubuta abin da muke hasashe ne zai yiwu ko ba zai yiwu ba amma shi na allah tabbas an fahimci wannan thalisuha martaba na uku daga cikin maratib na ilmun lahi ilmuhu bi shi'i hala kaunihi Allah ya san komi sanda abin yake kasancewa shine bayan da nemo ku sanda abin zai kasance Allah ya san shi kuma shi ya nufi abin kuma shi ya ba da izinin nufan wannan abin an fahimta watan fizihi yanzu misali sanda za ki zo masallacin nan don allah kin tsara yadda za ki riƙe littafinki sanda kike zaune ake karatun kin tsara sanda littafin za ki rubuta yanzu wannan rubutun da kike yi kafin ki zo kin tsara za ki rubuta wani abin da kike rubuta kin san za ki rubuta allah fa ni shi allah ya sani kuma shi ya ba da dama da bai ba da dama ba ku sai kin so ki rubuta kin kai alƙalamin sai ki manta ba zai rubutu ba inda za ku san allah shine allah kawai ki sallama ma allah sai ki zauna lafiya kawai allah ka taimake mu to shine sai ya ce ilmuhu bi she hala kaunihi wa tanfizihi da sanda ake zartar da abin wa waqatu khalqihi da sanda ake halittan abin wa tasni'ihi da sanda ake sana'anta abin duk Allah ya sani kuma shike bada izini kuma shike tsarawa kama kala kamar yadda allah ya ce allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unsa allah shi ya san abin da kowace mace take ɗauke da shi a cikin cikinta kun gani wa ma taghidul arhamu da abin da mahaifa take ragewa wa ma tazdadu da abin da mahaifa take karawa mahaifa na rage wani abu mahaifa na kara wani abu wannan kuma bayani ne wanda zamu zo za mu yi cikin tafsiri an fahimci wannan da kyau ku lokacin da mahaifa ba komai cikinta allah ya sani sanda mahaifa wani abu ya faru a cikinta yake girma allah shi ya san wannan wani irin iko na allah ko ita wanda take da cikin har ta yanda cikin yake girma ma ba ta sani ba ba ta sani ba don yau ba za ta duba ta ga cikin ta ga yanda yake gobe kuma sanda yake girma kuma ya haka baki sama a gaya maki sanda zai ƙara girman ba kamar girman ki ne sanda kike girma saboda ikon Allah baki isa ki san sanda kike girma ba da za ki shuka fulawa ko ki shuka masara ko wani abu ki ta kallanta ki ta kallanta kai ki kyafta ido ko ba za ki gane san take girma ba wallahi kawai sai dai ki ga tayi baki isa ki san haka ba ba ku lura da wannan ba yanzu karanci abu mafi kankanta shine yanke kumban ki yau ki ta kallon kumban ki ta kallon ta kake bacci ba kuma kake kallo ko ina wallahi sai ta fito baki sani ba kin ga anan kadai kin cika jahila cin da baki san san da kumban to kuma shi Allah ya san san da kumban take fitowa da yayin take fitowa da kuma abin da ke fitar da ita duk ya sani to ko nan kadai aka tsaya Allah na da ilimi ko bai da shi za ki je inda za ki roƙe shi da wannan suna wa kullu shay'in indahu bi miqdar komi da kika gani wajen Allah to Allah ya ma wannan abun lokaci da gwargwadon shi yanzu diyan da ake ta kiri kiri da mai ciki za ta haihu ba za ta haihu ba in wannan lokacin bai yi ba ko Allah ba za ta haihu ba fa kawai bata lokaci yake sai lokacin ya yi kuma yadda za ta haihu ko shi Allah shi ya sani har ma sai a ce kun ga da ba mu ta wahalan zuwa asibiti ba da ma batta a gida sai ta haihu a'a wannan kirikirin zuwa asibitin da kuka yi Allah ya kaddari sai kun yi haka yasa shi ma yana daga cikin kaddara cikin aiki ne kuka yi Allah ya taimake mu sai ce alimul gaibi Allah shine masanin gaibi ko wa shahada da abin da yake bayyane alkabir allah maɗaukin sarki babba ne almuta'al kun gano wannan wanda yake sama da kowa shi yasa duk yadda ke jin wanci kowa ne ko suwa ne sun kai matsayi iri kaza ko ba kai ga allah ba allah maɗaukin sarki shine kabirul muta'al aya ta bakwai cikin sotar ra'adi ta'ala haka allah ya ce yi alamu ma yalju fil ardi allah maɗaukin sarki shine ya san abin da ke shiga cikin ƙasa kun gani yanzu idan aka yi ruwan sama maɗauki ruwan sama kaɗai mun san adadin ruwan da ke shiga cikin ƙasa in kika yi ban ruwa kin san adadin ruwan da ke shiga cikin ƙasa idan kika yi wanke-wanke kika zubar da ruwan wanke-wanke ya tafi ta bayan gida kin san adadin wanda yake shigewa cikin ƙasa da wanda ke tsayawa sama to shi allah ya sani wa ma ya minha allah shi ya san abin da ke fitowa na ciyayi na tsirrai na abubuwan da aka shuka komin yawansu yanzu kin san adadin irin da za a shuka a daminan bana shi allah ya sani wanne ne zai fito wanne ne kwari za su cinye allah ya sani sannan wa ma yanzu lumina sama duk abin da ke sauka daga sama allah ya sani na sanyi na zafi na ruwan sama na giragizai na komi allah ya san shi wa ma ya aruju ha da abin da yake tashi daga ƙasa ya shiga sama allah ya san shi shi za ku lura duk abin da allah zai faɗi nan sai ce ma shi ko ma min adatul umumin ya alamu ma ya fil ardi wa ma ya ha wa ma yanzu na sama wama ya aruju fiya sai ce wa huwa rahimul gafur Allah kenan yace shine mai jin kai ga bayan shi ko mai gafarta musu yanda Allah ya san mu keke da keke banda ya tattalar mana gafara da mun ci wuya an gane yanda Allah ya san mu keke da keke da kun da muke shukawa kun gane da Allah madaukin sarki zai kama mu da waɗannan laifuffuka da dan adam bai kai labari ba kinan duk abin da kike allah ya sani to saboda allah ya sawwaka mana damuwa dan mu gane shi gafurur rahim ne sai ce huwar rahimul gafur shi yasa in mun yi ba daidai ba mu roƙe shi gafara daga ran da kike tsammanin aike ba kya laifi ko to daga ranar ne kika tabbata mai laifi daga ranan kin ya kenan allah shi kiyaye rabi'uha martaba na hudu daga cikin martabobin ilimin Allah ilmuhu bi shay'i ba'da kaunihi sanin abu bayan faruwan shi tsakanin da Allah da suka taba haihuwa a nan san da kika haihu kin san dai kafin ki haihu baki san abin da ake haifa ba ke jahila ce ko da an gaya miki namiji ne ko mace ne baki san irin abin da ake haifa ba sai an haihu ne za ki ce la ga yadda aka haife ta sannan kika sami ilimi a kanta ko ko ilimi a kan shi to kina da wani ilimi bayan haihuwan ga wanda aka haifan Allah baki isa ba ya wannan abin da aka haifa za ta kasance ya yanayin ta oho za ga haifi yaro a ce yaron nan ya biyo uwa shi ne ka'inan dan gajere sai ya fara girma kawai sai a ga ya miƙe sal kawai yana ta tsawo amma a lokacin da aka haife shi ku me kuka ɗauke shi gajeren ma aka ce ɗan gajere kun gane wannan da kyau ko to shi ba haka allah maɗaukin sarki ya tsara ba to shi allah ya san komai ba da kaunihi wata halikihi da kuma yadda allah ya halice shi wa ya hatsatihi kuma ya kewaye da sanin komi bilfi'il ba da kasabi wata tahqiqihi bayan da Allah ya shi keke da keke Allah madaukin sarki ya san wannan abu fallahu azza wa jalla ba'da an zakara maratibul ilmi sabiqa bayan da ya faɗi waɗannan martabobin ilimi wanda su gabata sai ya ce wa inda wa mafatihul mun karanta wannan ayi mabuɗan gaibi a wajen Allah yake la ya alamu hame illahu kin ga waɗannan abubuwan gaba ɗaya martaban ilimi na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu ba wanda ya san su sewa sai allah duk yadda aka ce ke bayanin abu billahi ba za ki iya yanzu ke ko da mamanki da babanki ba su ma san ki ba da akwai abubuwan da ba sani gane da ke ba halinki ɗabi'unki yanayinki ke kanki wani abun a kanki ma baki san shi ba kun gano wannan da kyau ko shi sa dole ne mu sallama ma Allah maɗaukin sarki sallamawa don dole sai mu zauna lafiya in ko ba mu Allah irin wannan sallamawa ba ko to matsala na tafi shi sa idan muka sallama ma Allah to za mu zauna lafiya a rayuwarmu ta duniya amma muddin ya zama muna auna abin da muke tintintini da kukkullawa da kikkitsawa a ranmu cewa wai shi zai gudana a rayuwa ko to mun wahala Allah mun wahala yanda rayuwa ta same ki ko ki kokarin gudanar da ita a haka in kina tsammanin ai barke tunanin kaza za barke hasashen kaza sai wannan abin ya kasance sai ciwo ya kashe ki a banza an fahimci wannan misalin wannan misalin a ga wani sai ya ce a kai duk garin nan halin da ake ciki ba abin da ke damun ka ya ce to me ke damuna idan mutum ya san allah ya yake ku ba abin da zai dame shi za ki iya samun kanki yanzu a hali na rashi ku amma kafin gobe kafin jibi sai kuma ki manta wannan halin rashin ɗaukaka da kuma arziki ya zo ana wani ko ba yi maɗaukin sarki ya kiyaye yanzu mutum ne za ku haɗu shi yanzu yanzu yanzu yanzu kuma sai a gaya maki ya mutu sai ki fara tambaya a garin kaka Allah kenan shi ya kaddara haka ke dan baki sani bane shi ma bai sani ba kuma abu kafin ya faru ko da sakon daya kin ga sakon din kit ne ko wala baki san shi ba sai sakon din ya cika sannan zaki sani saboda Allah ya nuna maki akwai bambanci tsakanin ilimin shi da ilimin ki to in mun san wannan ku to za mu gane Allah ku to shi ubangiji ne kawai kuma dole a bi shi to shi ne cewa inda hu mafatihul gaib kun gama buɗin gaibi a wajen shi suke layi alamu alamuha illa huwa ba wanda ya san su sai shi a baya muka ce ko mala'ika na kusa da Allah sannan kowa ko manzo annabi bai sani ba wa ya ma fil bardi wal bahar duk abin da ke cikin tudu da abin da ke cikin teku allah ya san su kam yanzu kun san yawan ƙasa allah allah ya ta yawan ƙasa ɗibo ƙura haka za ke faɗin ƙwaya nawa ne to yawan ƙwayannin ƙasan duniya kaf allah ya sani da ƙwari ne da wane ne duk allah ya sani babban aiki ni ko na san a gidanki abubuwan da ke gidanki ma baki san adadin su ba duk sai kin gama lissafin kin san kaza kin san kaza sai mu ce beraye nawa ke gidanki eh ko su ba ma fil barri ba ne baki san adadin kwarin da ke gidanki ba to ko ƙwarƙwatan da ke kan kin san adadin su ne misali in akwai ƙwarƙwatan misali eh ki sani ba yanzu kudan da ke damun mu yanzu da ake wannan zafin mun san adadin waɗanda ke cikin masallacin nan yanzu allah ya sani adadin sauran da ke ɗakin ki kika kasa kashe su kin san su allah ya san su yanzu kin san adadin ruwan da kika sha yau wata za ce ban sha ruwa ba ƙarya kike kin sha ba ki ci abinci ba eh inda kin ci abinci ko me yake da ruwa aka yi shi allah ya taimake mu walbahar da abin da ke cikin teku yanzu abin da ke cikin teku allah kaɗai ya san shi har waɗanda suke da ilimin kimiyyan teku wala ba sa abubuwan da ke cikin teku ba halittun ma tukuna ba wai adadin ruwan ba wa ma tasqutu min waraqatin ke ke fa sani ba ganyen da zai subuto ya faɗo illa ya alamu ha ce allah ya san ganyen kuma ya san sanda zai fado kuma ya san inda za ta faɗo ƙonawa za a yi sharewa za a zubar dabbobi ne za su shi tattake shi za a yi duk abin da zai faru da shi allah maɗaukin sarki ya sani allah gwani kun ji fa shekaran jiya ne na shiga gida na ga itatuwan da ke kewaye da gidana duk sun zubo da ganyayyaki cakwas haka da na tsaya na kallanci wani irin ikon allah wannan karatun ya faɗo ne na ci yanzu bishiyar na sanda suke zubar da ganyen nan wallahi da mu da masu gidan duka ba mu sani ba jiyan da suka taru ba wanda ya sani wane ne zai share da na shiga sai na ga an share su baki daya wallahi har yau ban san wanda ya share ba amma allah fa shi ya sani mun gano wannan da kyau ko shi allah ya sani yanzu ganyen ma ba zai faɗo ba allah shi ya san sanda zai faɗo amma ke kanki baki isa ba to sannan sai ce wala habbatin fi zulumatil ard kun ga ƙwayan iri da ke cikin ƙasa allah ya san shi yanzu kun ga waɗannan ciyayin da duk suka bushe ku irin sinanin kwanci a ƙasa ana yin ruwa fa sai tashi to allah ya san adadin wannan irin baki ɗaya yanzu misali a zamanin annabawa can zamanin farko ba suna shuka dabino ba hmm? aka ce wanda ya shuka dabino ba shi ke cin dabinon ba sau da dabinon na daɗewa bai yi ba haka ne da na tafi ofishin wani aboki na ran nan sai na ga a tsakiyar ofis din sun shuka wani dabino sai tsaya na lura da dabinin ga 'ya'ya cakwas a jikin shi kuma dabinin bai kai wannan biyan teburin girma ba sai tambaye shi me wannan na daga dabino ne kuma na kalli 'ya'yan shi ma kamar me kamar dabino to amma kar in yi wauta bari in nemi ilimi me wannan sai ce dabino ne na ce a'a ya eh, yi aya ya ce eh, na gidan gona ne ai wata shida ya yi <laughs> shi ma wannan dan ba kula da shi ba taki ba ruwa ba kaza da ana kula da shi ba ma zai kai haka ba zai kuma da 'ya'yan masu baka yawa ku ga wani irin ikon allah allah ne ya hana ilimin da can a kasa samar da wannan amma mu yanzu da allah ya yi mu 'yan kwaya-kwaya sai allah ya kawo ilimin yadda za a samar da wannan dabinin to kuma kakkisa tsammanin sinadarin da ke cikin wancan dabino na asali yana cikin wannan kuma haka kamar kajinmu ne na gargajiya ai sinadarin da ke cikinsa yana cikin wannan na turawa sannan cutan da ke cikin wannan na turawa da kin sani da ba za ki ci ba Allah da kin sani ba za ki ci ba kin ga kwai wannan kwan turawa kajin turawa nan da kin san abin da ke ciki na rantse da allah ba za ki ci ba kun gano wannan da kyau ta amma ba abin da ya dame mu wakin mu daɗi ya sani kawai kawai ci gaba da fashe mana shi ana murkushe mana shi magana da zina kun fahimci wannan da kyau ku allah maɗauke sarki ya sa mu dace wata ce yanzu malam za mu da cin kwai ne wa ni koyo ma na ci ko ban ma san kazan da ta yi ba ta gida ci kai ta ba turawa ci Allah maɗauki sarki ya sa mu dace Allah ya ce wala ratabin ba wani abu ɗanye wala ya bisun ko busasshe illa fi kitabin mubin face na can cikin lawal mafus an yi bayanin shi dalla dalla aya ta hamsin da tara cikin sotul an'ami don Allah ku je da Allah yake ma komi filla filla a duniya kuma ya ce ya san shi yanzu ko wani abu irin Allah yanzu ko wanda ya dace ke bauta in ba Allah ba akwai wanda ya isa ya faɗi inda za a yi ibadan in ba Allah ba akwai wanda ya isa ya faɗi inda za a yi ibadan in ba Allah ba da mutane suna jahiltan abu sai ce muni zan bauta mu kowa ba sai Allah sai mu ce to mun ji ka kyauta amma akwai sauran maganganu ya za a ibadan wa zai faɗi kai ne za ka faɗa Allah ne a ina za a yi allah ne ya ibadan komi sai ka yadda cewa allah ne zai wannan to shine ka tabbata mai bin allah ai amma sai mutum ya ɗauko falle ɗaya sauran fallayen na allah ne sai rike a hannun shi kaga wannan shine ainu dalal asalin bata allah ya kiyaye mu mala ya ce zakara ba'a da hal martabatul akhira bayan wanda muka ambata sai muka ambaci martaba na ƙarshe faƙala sai ce huwa alladhi yatawaffakum bil-layli ku ji Allah madaukin sarki shine wanda yake kashe ko da daddare yanzu da Allah yanzu mafi yawancin mu duk mun mutu ko muka yi me ko muka tashi eh mana baki bacci da daddare da ya wuce ba eh shine mutuwa mai kenan allah shi ke sa mu bacci in dare yayi shine fassar wa huwa alladhi yatawaffakum bil shi shine wanda yake sa mu bacci in dare yayi kin san allah in allah bai ga dama ke bacci ba ko ƙaryen ki ta sha ƙarya ke bacci ba za ki yi ba ki ta juye juye baccin ya zo allah ya ke zuwa allah kawai bai ga dama ki yi ba ne shi yasa allah maɗaukakin sarki da ya tashi tsara sa mutum ya bacci sai ya zama bacci ba ganin shi ake yi ba me ake yi jin shi yake yi fadarabna ala a zanihin fil hafi sinina adada shi bacci jin shi ake yi kamar yadda ake jin magana in ya zo kin ga idan na da murfi ko amma kunni bai da murfi bacci na zuwa kawai sai ya shige yasa tun maganan da muke sai ga wata gwanin kokari me take yi bacci take tsakani da allah tana ganin mu muna ganinta amma kuma ta yi bacci da a ce ganin baccin take in ta ga baccin sai ta rufe ido kuma ga bata gan shi ba ba za ta yi ba kenan amma kunnin yake shigewa ai bayan da aka iya kuma sai an yi shi allah ya raba mu da bacci wajen karatu wa ya alamun ma jarahatun bin nahari hari kuma allah maɗaukin sarki shi ya san abin da kuke aikatawa in garin allah ya waye ku gani summa ya ba'athukum fihi liyaqda ajalun musamma ku ji allah ba allah ne sa ku bacci ba to ana nan kuma zai sa ku bacci na hakika ita ce me mutuwa in kun mutu kuma yadda kuka yi bacci a duniya kuka tashi ku to haka zai ɗauki ranku ku yi wani baccin kuma zai tada ku shi ma zuwa wani lokaci ne na musamman summa ilaihi marji'ukum ku sani makomanku wajen allah ne sun summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan ya baku labarin abin da kuka aikata duka kai jama'a akwai matsala duk abin da muka allah zai ba mu labari haɗi jam o'o amma allah hurun ne ya yi amma ce duk abin da kika yi baki tuba ba baki maida masu haƙi haƙƙi ba a ce za a zo lahira gaban annabi muhammadu da sauran annabawa da manzanni da sahabbai da shehunne da waliyai da hujubbai da iyayenki da sirrikanki da 'ya'yanki da ƙawaye da kowa a ɗaga ki kowa ya ganki kuma ya ga ya gane ki a fara lissafo laifuffukanki in allah biya fi maki za ki sha wuya allah shi kyauta wannan ita ce aya ta 60 cikin sotul an'ami wa yi zan har ila yau Allah madaukin sarki ce kada alimna matan kusul ardu yanzu kun ga idan mutum ya mutu aka saka shi a kabari ku. ba ƙasa na cin jikin shi ba adadin abin da ƙasa za ta ci a jikin ɗan adam Allah ya san shi wa inda na kitabun hafiz Allah ya ce akwai littafin da ya kiyaye komi a wajenmu shi sa idan Allah madaukin sarki tashi ta da bayi ku wani ruwan sama zai saukar mai kauri fari kamar mani sai ya zama kamar zira ya ɗaya kama ƙasa haka sai an kwana arba'in sannan sai ga mutane suna tsuruwa daga ƙasa yadda kika san masara ko dawa ko gero ana shuka ya tsuru ku haka kowa zai tsoro daga inda ya mutu kowa ina kike haka za ki fito ga kina tsaye sannan rayukan bayi da ake ɗauka sannan mala'ika israfil zai ɗauka ya zuba a bakin ƙahon da yake hurawa in ya hura rayukan za su tashi sama duk inda kike wannan ran ke zai tafi je shige gangan jikinki sai ki tashi lokacin ne mai kira zai kira yattabi'una da'iya la'i wajala duk inda kike inda kika ji kiran nan nan zaki tafi nan za ta filin kiyama ba ki kauce ba to ai shi ne ba haushe ma lokacin da ya karatu da ya karanta wannan waje ya ce to yanzu in za a tashin kiyaman na gabar ta tsakiya kuma mu an kira mu nan muna zariya ai za mu sha gudu shi ne ce fanfalaki to daga nan ne aka samu gudun me fanfalaki ba allah ko annabi ne ce zai gudun fanfalaki ba kun gano wannan da kyau ku duk inda kike karki ce to bari in tashi in matsa kusa da kiyama ai wala ta dare nafsun bi ayi ardin ta mut za ki je ki zauna a can amma kila mutuwan ki kuma a ina a wani wajen yake Allah shi ya sani wata za ta iya tambayin tuwa ina ne za a yi hisabi ai a duniyan nan ne amma rayuwar da za a yi bayan mutuwa sunan shi kiyama amma ba wai wani waje ne za a tafi can wani waje ba a duniyan nan ne ƙasan nan ne za a cire a cire sama a wata sabuwa bayan an mutu sai a tashi a canza tsarin komi to anan ne za a yi tashin kiyama a daidai ina za a girke hisabi duk annabi ya faɗa an gane duk annabi ya faɗa kun san ko duniyan na akwai inda ya fi kusa da sama ko shine Filistin Baitul Maqdis wannan wajen ya fi kusa da sama shi sa da za a Isra'ila mai iraji sai da aka yi annabi wajen sannan aka tafi kun gano wannan da kyau ma shi Allah ya san sanda za a yi inda za a yi ya abin yake oho Allah shi ya sani kuma Allah sai an yi don wata rana wannan magana da muke faɗi kina ganin kamar ba'a ne ko kina nan zai faru keke da keke kawai sai ganki a lahira ki ce a ah, nan fa mala yake gaya mana kiyama na ai an zo kawai sai dai ki duba ki ga wasu irin buhuna kika je da su Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa qala ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce alam ya alamu wai su ba su san annallaha ya alamu sirrahum wa najawahum Allah shi ya san abin da mutane suke sirrantawa da abin da suke keɓewa a yi kus kus kus allah shi san wannan gani wai zai ga wata a nan wajen sai ta rika kallon kallo na kuta kallon karatu sai ta rika magana da nan kusa da ita ai wannan abu da ke allah ya sani in ni ban gane ba allah ya gane ko bai gane ba zai tambaye ki ai wani jawahun da gana wanda ake wa annan laha allamul guyu ku ji allah da ya tashi jinjina maka ya ce shine matsanin gaibi ayata ta 78 cikin sautu tauba fallawa azza wa jalla alimun bima kana ku sani allah ya san abin da zai kasance wa ma huwa ka'inun da abin da zai kasance wa ma sai ya kuna in ya kasance ya zai kasance wa ma lau kana kaifa ya kuna in abin zai yi ya kasance to ya zai zama ala maktadalhu hikmatuhu albaliga a bisa yadda hikiman allah wanda ta kai ta komo yake hukunta to kin ga wannan in za ki roƙi allah da sunan al'alimu mafi yawanci an fi roƙon shi ne wajen istikhara kun gane duk abin da zaki shi annabi ku komi yake mai istikhara to in kin zo allah maɗaukin sarki abin da kike nema ba shi ya san abin ba ya san ciki da baya a bisa wannan ilimin ku to ki halatto da wannan abin a ranki allah ya zaɓan maki abin da ke ko ba istikharan da ke ba in kina buƙatan wani abu ke ce allah ina son ka ban kaza to ki roƙe shi da suna al'alimu ya allamul kuyub ya kaza ya alimu kaza sai ki roƙe shi da wannan allah a yanda ka san wannan abin ka zaɓan man abin da ya fi alheri gaba da baya duniya da lahira ki ga yadda allah maɗaukin sarki zai maki abin da baki tsammanin shi alheri ne ko sai a ƙarƙashin wannan abin sai ya zama shi ne alherin naki an gane yanzu ba za ku yi mamaki ba yanzu akwai wanda ya kuɗi har ya gaji da yin kuɗi sana'a me yake goro sai ke ce yanzu goro me goro wani magi yake ba sai ke ce me magi wani dabino yake sai da yanzu mutum ya je neman aure aka ce dabino yake sai da za a ba shi aure a duniyar namu ta yau za cewa me ya ci ballantana ta ci ba kusan dabino ba ne ba abu mai riban gaske irin shi ne ka san man fetur haka yake mun gane wani sau na farko duk wanda zai sai da dabino zai asara ba asaran da zai yana nan kuma ki auno tiya daya ki fara sai da ki gani in za a siya za ga ɗan kaɗan za ki sai da kuɗin ke dawo sauran fa don riba ne to amma ba za ki gane riban dabino a irin wannan ba sai allah ya taimake ki a ce ke za ki shigo da shi kasan hmm. a shiga ɗaya za ki iya samun riban miliyan 300 bai shi ke ba me ke nema ke ba fa riban ba fa miliyan 300 ba wata naira 300 aka bata a nan wajen wace to Allah dan ta niyan za ta da kiyama ni bukata na ta gama biya gaba daya <laughs> ka san bukata bukata ne akwai wanda bukatan ta ayinin ta naira 200 fa ya ishe ta fa walla in ka bata 500 ka shiga ka sa ta cikin matsala wata kuma ayini in ka bata naira 500 ba zai ishe ta ba za ka bata miliyan biyar a rana ɗaya bai ishe ta ba kowa da yanayin bukatun shi kere ke shiru kawai mun gane kowa da bukatun shi kowa da yanayin yadda yake za akwai matan da za ta siye agogon da za ta sa a hannun da kaɗai kai miliyan ɗari ke za ki iya ko an baki miliyan ɗarin za ki iya ne allah ya sa mu dace to kun ji haka za ku roƙi allah maɗaukin sarki duk abin da yake alheri ne ciki da waje shi ya san abin to allah ya san yadda zai baki wannan abu at-tawwab suna na 47 ta nan fa yake yin ta da yawa mutane ba san allah ba da yawa mutane suna fassara allah da kansu suna fassara allah da zuciyarsu suna fassara allah saɓanin yadda allah yake shi Allah ba haka yake ba sai mun karanta wannan at-tawwab muke sharhin wannan ko za a gane inda Allah madaukin sarki yake ɗazu da asuba muna karatun littafin al-lu'lu'u wal marjan muna sharhin ayoyin da Allah madaukin sarki ya barrantar da nana Aisha sai ga cikin ayoyin Allah yana cewa wala ya'tali ulul fadli minkum was an yu'tu ulul qurba ba ma masu sauraron ba ni da nake karanta sai ni mamaki nace kaji Allah ba Allah ne Allah mistahin dan usasa laifi yayi babban laifi wanda babu irin shi amma kuma Allah madaukin sarki ce dan me za kuntata rayuwar shi a sakan mai mara amma mu yanzu da mutum zai laifi wannan kawai mun fitar da shi daga cikin bayan Allah mun fitar da shi daga cikin mutanen kirki mun fitar da shi daga cikin mutane da za su samu rahama saboda muna gwada allah da kanmu ne yadda ke kike da mugun hali mugun ɗabi'a mugun nufi kin ɗauka haka allah yake yanzu a duniya ne ki gaya man laifin da inda kika cire shirka wani laifi mutum zai yi ya daidai da yi wa matan manzan allah ƙazafi akwai amma fa mistahin ya yi wannan laifi ne abubakar ya fusata ya ce ba zai ƙara taimaka mashi ba amma allah ya ce mai dan me ya ka kai ya ƙara ya tuba kuma ya ci gaba da taimaka mashi ga allah ba haka yake ba allah yana shimfiɗa hannun shi da rana da wanda suka yi laifi da daddare su tuba allah yana shimfiɗa hannun shi da daddare da wanda suka yi laifin rana su tuba haka allah zai ta yi hasiran da rana ta bullo daga yamma kuma in kin ga kin yi laifi allah bai yafe maki ba ku to hali bi kika shiga rana ta bullo daga yamma ko kuma kin zo gargaran mutuwa amma in ba ka ba in laifin ki ya kai anana sama ya tokare sama kika tuba in dai tuban ta kai a karɓe ta a tuba bayan allah ya yafe maki kuma zai markaɗe shi ya zama lada duk za mu karanta wannan amma wasu mutane kokari suke yi su kai kansu martaba irin na mala'iku ko martaba irin nawa irin na annaba shi kuma allah ba haka yake ba mu bayi da ke ganin mu ku da za mu zauna ma a ce mu zama irin mala'iku ba ma laifi allah kashe mu zai duka ya kawo waɗanda in sun yi za su tuba ya yafe musu don dama allah ya yi mu ne mu zama da ɗabi'un haka yi ba cewa muka yi laifi ba amma sanda allah ya ce ni ja'ilun fil ardi khalifa